ta yau kawai yaro kamar ka zaka zo ka daga hankalin mai gaba kuce mana bayya ku kanku abin da ke faruwa garin nan tun da ba ubanka ne yake mulkin garin nan ba wallahi dole yau sai ka ba garin nan yau ba za ka kwana a nan garin ba ha kawai kankanin ka da kai ka daga hankalin mai gari waye kai waye ubanka in ba liman ba to limancin ma da uban naka yake daga yau ya daina an cire shi wani sabon limamin za a kawo in ma babu babu wanda zai jagoranci sallah kowa ya sallarsa a gida akan da ya bata a bata ran mai gari gara kowa ya sallarsa a gida kuma daga yau sai yau wallahi duk garin da ka koma a mafarki a mafarki ba mai yadda kai mafarki da Habiba ba kuma kai kokari ka cire santa a cikin zuciyarka ka ji abin da na gaya mako shikenan na gyaran malam Gyaran malam saboda baka da tarbiyya ka zama kan kangararren dan iska ba ma ranka ya daɗe ba yallaɓai sai dai yaran mala to yau zaka bangare yallaɓai to shi so ba a sa shi kuma ba a fara shi eh. to don haka ni san habiba mm. babu wanda ya sai cire min shi daga cikin zuciyata amma garin ku zan ban muku garin wannan dole amma ai sai ka ganta sannan san zai tura muku ni dai zan ban muku garin amma san ka yana cikin zuciya mu ke mu je mu ke mu je sai na kai karshen garin nan sai kuma ba tsare kwana ce suke zan ka ba to ba za ta barbarin dawowa nan gare ba. hukuma hukuma hmm? hukuma sai ran rashi uwar gida ana dan abin nan din ne eh, na dan na na dan tafi na dan tafi waje <laughs> an tafi kailula ranka eh. ya nade da mun jira nake na tashi gari ya waye nake cewa to ni ina ne dakin ha na ga wayannan ba a gama rufa su na ce bari na zo mu tambaye ka kuma bayani ya jariya Allah ka tuwa kai eh baki mata bayani bane ba ai ni ai kin ji ana mai gari mai kwantena mm. to ni ne ma'ana kwantenar ga ta nan duk wacce na aura in ku hudu na aure kuna nan to ai bata bari na mata bayanin jiya ba yan kada suna tafiya kawai sai na ga yarinyar nan lu ta yi likimu ban ba mu zauna ma da ita mun hira ba balanta na yanzu kuma gashi ta zo kawo gaisuwa kin ku dole abun nan kuma ni gida da Yauwa. Don Allah ya zo ne in ba ka hakuri. Lokacin da aka miki magana gayan tuwo ne a cikin kunnen ki ya toshe? Ba ki ji kalmar da ya faɗa ba? Ki tafi ya sake ki. Mun yanzu ne na dawa don ma ya ta wani ban haƙuri. To da na ce saki ma ai ya kamata san saki nawa aka yi. Uku ba aka yi ba. Uku ma giris. A? Ah, ma ban uku ma ana riga na yi. Kuma yanzu ɗakin nan da ai ta san mutum biyu suke zama. To bayan tafiya ki ma dai ga amarya an dando min. wuri ‘yan mata. Uku rikisma kuma ai yanzu fi sabi da ga ga tashi ya haƙuri ki koma. <laughs> Allah kiyaye. ni ba ɗan iska bane da za a ce na aje mace a gida wacce ba tawa ba. To ni ma dai kya gani ta. ga mu je mu je mu je akwai bayanin da zan yi mu je. Yawwa, suka kwantena. Kai. Amma gaskiya Allah karfin asiri. ina koyo mata fa abin da ga dama ba kaga yana da duk sarki mai martaba sarki ya gano ni akan wannan abu kaga yanda aka cire wancan aka cire wancan ina kyauta da zan ina kyauta da zan mutumin nan yanda ilimi ya wadace shi sawa zai aman tumbar alquran sa sami yara yara yan shekara bakwai bakwai kowa da sabuwar reza Tsit, tsit,